الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لذهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta ألا ga Allah ميكومي talikai إيكو wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a ɗaya ga watan sha'aban bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1438 wanda ya daidai da 28 ga watan Afrilu ko shekara ta biyu. da goma sha bakwai miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul musla fi asma'illahi wa sifatihi al'ula na shak muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na 43 a wannan littafi mai tarin albarka muna ƙarƙashin bayanan da malam ya koro wajen warware shubaha wanda a sha'ira da matirdiya suke fesawa a cikin aƙida wajen gurɓata ƙudurin bayan Allah musulmai ta yadda za su samu matsala a wajen Ubangijinsu gobe kiyama saboda kada mu manta dalilin sanin aƙidarmu dole saboda da shi za ka samu yaddan Allah da shi kuma idan ka ya taso na rayuwa za ka bautata wa Allah da shi don ka samu yaddan Allah to a nan Allah ya riga ya lamunin wanda zai ba zai wulakanta ba a lahira ne wanda zai zo wa Allah da kubutaccen zuciya zuciyar da babu shirka zuciyar da babu bida'a, zuciyar da babu kafirci sa'annan zuciyar da ta ratayu ga Allah kadai take kiran ubangiji take neman yardan Allah to zuciyar da kadai za ta samu rabota a ranar tashin kiyama kenan to ko wannan ba zai samu ba sai idan ka kubutacciya ce ta kubuta daga dukkan wa'annan kamuya mu yadda ke lalata kudirin dan adam alakarsa da ubangiji to malam yana magana ne akan a warware shubahar da su a shaira. da maturidiyya suke yi wajen siffanta Allah da siffan da ba ubangiji ya siffanta kansa da shi ba wajen canzawa siffar ma'ana Allah ya faɗi wani abu sai suka ce ba abin da Allah ke nufi ba kenan kaza yake nufi suka canza ma'anar kalmar zuwa wata ma'anar da kalmar ba ta ɗaukanta wai tunaninsu idan aka jingina wa Allah wannan kenan an nuna kenan Allah ya kama da dan adam akan karkashin siffar rahama suka ce ba za a ce Allah na da tausayi ba suka ce in an ce Allah na da tausayi ya kama da ɗan adam kaga idan ɗan adam yana da tausayi akwai wani lokaci da za a cuce shi ko ina fata an gane sannan kuma tausayin nan akwai lokacin da zai yi abin da bai dace ba saboda tausayi ya ce to na tausaya mai sai na kyale shi yanzu misali barawo idan yi sata me musulunci ya ce a masa a yanke masa hannu ko in ya kai haddin yanke hannu to kaga idan ya zo ya dinga kuka wallahi wallahi kaddara ce kaza kaza sai ka ce wallahi na tausaya mai in kyale shi ina ba ta kaga ba zai yiwu ba irin wannan ya faru a zamanin sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala an wani mutumi yayi sata sai sayyidina Umar ya ce a yanke mai hannu sai ce a ah, atalumuni fima kataba Allah wa qaddarahu li yanzu zaka zarge ni ne akan abin da Allah ya rubuta min ya kaddara min sai na Umar ya ce eh naqta'u yadaka bi qadrillah za mu yanke hannunka da kaddaran Allah shi ya kaddara mu yanka kamar yadda ka ce ya kaddara maka sata to shi ya kaddara mu yanke maka hannu kaga inda akwai tausayi anan kaga shi kenan zai ce Allah sarki barin kyale shi ina fata an gane to su sai suka ɗauki wannan fassarar sai suka ba ubangiji shine sai suka ce ba za a ce Allah yana tausayi ba saboda a tunaninsu ɗan adam tunda Allah ya ce yana tausayawa bayansa kenan tausayin Allah sai suka kwatanta shi da na ɗan adam shi sa sai suka ce ba zai yiwu a ce Allah na tausayi ba ina ba ta gane kuma bayan Allah ya ce laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu da ya kama da Allah shi mai gani ne kuma mai cikakken ji ne saboda haka ba wani abin da zaka kwatanta shi da ubangiji to kaga shine matsalar da malam yake kawo anan suka ce saboda in an ce mutum na tausayi akwai alaman taushin zuciya tunda akwai alaman taushin zuciya da wani dan sakwa eh, kenan za a yi abin da bai dace shi yasa sai suka ce ba su yarda ba kaga wannan maganar da suka faɗi zai yiwu a tabbatar wa ubangiji haka kaga ba zai yiwu ba to shi shine malam ce wa amma nafyuha bi hujjatin annaha tastalzimu al-lin kaga korewarsu da suka yi cewa ba za a cewa Allah yana tausayi ba da hujjan cewa in an ce Allah yana tausayi yana lizimta allin laushi warrika da tausasawa kenan Allah na da taushi yana da wato tausasawa saboda haka ba zai yi a jingina wa Allah ba wannan shine matsalar da ta shige su sai malam ya ce fa jawabuhu jawabun wannan maganar da suka faɗi shine kamar haka anna hadhihi alhujja law kanat mustaqima la amkana nafyu irada wannan hujjan da suka faɗi law kanat mustaqima da miƙaƙƙiya ce la amkana nafyul irada to da da wannan hujjan ma za a kore wa Allah ganin damansa tunda su sun yarda Allah na da ganin dama amma ba su yarda yana da me yana da tausayi ba to in sun yarda da wancan yadda suka ce ba su yarda da wannan ba to haka shi ma wancan da suka tabbatar da Allah bai kamata shi ma a tabbatar da Allah ba ina ba ta an gane sai ce bi mithliha da kwatankwacin wannan iradar da su suke jingina wa Allah fa yuqalu sai a ce aliradatu mailul murid ila ma yarju bihi husula manfa'atin au daf'u madarratin idan an ce al irada shine iko na ganin dama mailul murid shine karkatan mai manufa ila ma yarju zuwa ga abin da shi yake ƙaunarsa. bihi husula manfa'atin wanda yake so ya samu wani amfani au daf'u madarratin ko kuma ya tunkuɗe wani cutarwa shine abin da ake nufi da irada wa hadha yastalzimu alhajatu to wannan yana lizumta cewa akwai bukata kenan wallahu ta'ala munazzahun an zalika Allah madaukaki kuwa yafi karfi a jingina bukata zuwa gare ina fata an ka ga yanzu dan adam yana da bukata duk kudinka kana bukatan mataimaki ko shi yasa kake son ɗa saboda in ka mutu ya me ya gaje ka duk iliminka kana bukatan ne ɗa saboda ne idan ka mutu ya gaje ka duk sarautanka kana bukatan ne ɗa saboda in ka shuɗe ya maye ka duk mulkinka kana buƙatan ɗa burinka inda za ka kau ya biyo bayanka to da shi ne abin sanka ko ba ka ba duk wani abin da za ka samu sai ka buƙaci wanda zai maye gurbinka kaga ya nuna kana da buƙata ke. to shi sa Allah ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane ku ne matalauta zuwa ga Allah wallahu shi kuwa Allah huwal ghaniyyul hamid shi wadatacce ne kuma abin yabo in ya sha yuzhibukum in Allah ya ga dama sai ya gusar da ku ya kawar da ku wa ya'ti bi khalqin jadid sai ya kawo waɗanda suna ganin su mabukata ne kuma suna nema a wurin Allah in ku kuna jin ku ba ku da bukata a wurinsa, sai Allah ya kashe ku ya gusar da ku sai ya kawo wa'ansu bayin irin ku wanda suna kaskantar da kansu a gaban Allah kuma suna nuna bukatuwarsu zuwa ga Allah wa ma zalika ala Allah bi aziz sai Allah ce wannan fa ba buwayayye bane a wurin Allah Allah zai kusar da ku ya kawo waɗanda suke nuna su. kenan kowane lokaci dan adam yana da me bukata zuwa ga ubangijinsa shi sa Allah na fushi da wanda baya roƙonsa amma dan adam yana fushi da mai yawan roƙonsa haka ne dan adam yana fushi da mai yawan roƙonsa amma Allah yana lale yana maraba da mai yawan roƙonsa kaga Allah kenan amma kai yau wannan ya zo gobe ya dawo an ji ya dawo na uku yana da za ka gintsa fuska wani ma sai ya kirkiro gyaggyaɗi yana yana buɗe ƙofar falon ka yana ganin ka kawai sai ka ga ya fara haka kawai saboda in ya gaji zai kara gaba zai ce alhaji gaggadi yake saboda ka gaji da shi ko amma Allah farin ciki da kai yake yi shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Dawud yace Allah na jin kunyan mutumin da ya daga hannunsa haka ya roƙe shi har ya sauke hannun bai biya masa bukata kaga me kenan ana encouraging ɗinka ko ko da yaushe ka dinga me bukatuwa zuwa ga ubangiji amma dan adam fa ko ɗanka ne yau ya zo gobe ya zo wata rana kai ce ka tashi ka ba mu sai ka kore shi to amma ubangiji kullum yana maraba da zuwanka yana maka lale saboda yana son ka roke shi to kaga idan aka jingina wa Allah bukata kaga yanzu an nuna wa an jingina tawaya a siffar Allah kada ku manta da ka'idar mu ta farko sifatullahi ta'ala sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin min alwujuh sifofin Allah sifofi ne ta kamala babu tawaya a cikinta cikin fuska daga cikin dukkan fuskokin da za su fanta Allah babu tawaya a ciki ina fata an gane sai malam ya ci gaba da cewa fa in ujiba bi anna hadhihi iradatul makhluq idan suka baka amsa suka ce ai bi anna hadhihi cewa wannan maganar da kake yi iradatul makhluq ai bukata ce ta halittar dan adam amkanar jawabu bi mithlihi fi rahma sai ka ce to ai amsa yayi daidai da za a baka a rahamar ubangiji shi ma bi anna rahma al mustalzimatu lin nafsi hiya rahmatul makhluq sai ka ce musu ai rahmar da take lizumta tawaya shine rahamar dan adam shine akwai me akwai tawaya a cikinta ko saboda idan ka cika tausayi sai an cuce ka ina ba ta gane dan ga abin da ya dace yanzu kaga ba zai ba yanzu in alkali ne yanzu misali in yana tausayi zai iya hukunci mutum ya yi kisa sai ya dawo ya dinga kuka har da amai yana zubar da jini sai ka ce Allah sarki na tausaya mai a gyale shi kaga da kowane dan iska sai ya ci gaba da iskancin sa a doron kasa haka ne amma in mai tausayi ne za ka ce to wallahi na tausaya masa tafi Ka ga shi kenan ai an kama ka kenan ko kaga wannan alama ce ta tawaya ina fata an gane to ubangiji ba haka bane dan adam ne wanda idan yana da yawan tausayi hakan yana faruwa saboda idan ya kawo maka wani lousy excuse ka bi shi ka ce ba komai tafi amma ubangiji ba haka na shi ba sai ce wa bi hada to da wannan bayanin tabayyana butlanu madhhab ahli ta'til wannan gurbacewan aqidar masu korewa Allah siffa ya bayyana a fili sawa'un kana ta'tilan 'amman am khassan daidai ne wannan korewar da suke yi na siffar Allah gabaki ɗaya ne ko ko wani bangare gabaki ɗayan nan da yake magana su ne mu'tazila da kuma jahaniya mu'tazila sun tabbatarwa da Allah sunaye sun kore masa siffofi su kuma jahaniya sun kore sunayen da siffofin gaba kida kaga su biyu kenan au khasan ko kuma kebantacce nan ana maganar su a sha'ira da matirdiya wa man shaya'ahum ala aqidatihim da wanda suke tare da su a wannan aqidar saboda su kaga sun tabbatar da sufofi guda shida guda bakwai asha'ira kenan matirdiya suka tabbatar da guda takwas haka kasa kasan su kaga kowanne sun wa'ansu sun canza mai ma'ana wa'ansu sun tabbatar da shi yadda yake wa'ansu kuma sun kore kaga wannan khas kenan wancan kuma gabaki daya a dunkule suka ce gabaki daya to wa'ancan nasu ya fi muni a kan wa'annan saboda su a wannan gabaki ɗaya babu Allah tunda bayi da suna bayi da sifa mai sunan shi gina babu an matsalan su kuma wa'annan sun tabbatar da sunayen wasu sufofi sun tabbatar wasu sun canza mai ma'ana wasu kuma sun kore kaga nasu ya ɗan fi sauki kaɗan kan wa'ancan amma dukkan su ne gurbatattu ne ina fata mun gane to shine malam yake magana cewa wannan ya bayyana a fili wa bihi ulima أن طريق العشائرة والمتردية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية وذلك من وجهين ما لن يتي وبه علم دوانا بيانا أكغانو أن طريقة, أن طريق الأشائرة والمتردية lallai hanyar asha'ira nisba zuwa ga abu hassan al-ash'ari ko da maturdiya su ne abu mansur al-maturidi fi asma'illahi a cikin sunayen Allah wa sifatihi da siffofinsa wa mahtajju bihi da abinda su suka kafa hujja da shi akan sunan Allah da siffofin lidhalika ga wanda suka yi ishara zuwa gare Latan tandafi'u bihi shubahal mu'tazila baya iya tunkuɗe shubuhohin da mu'tazila suka kawo a nasu aqidar wal jahaniya da kuma jahamiya kaga mu'tazila daman ai daga cikin ɗaliban Hassan al-Basri ne shine Wa'il bin Ata wasu suka ce Wasil bin Ata a garin Basra saboda Hassan al-Basri tabi'i ne wanda ya ga sahabbai sama da 500 ya yi rayuwa ina ba ta an gane ya ga sahabbai sama da ɗari biyar ya yi rayuwa kusan zamanin su saidina umar ya yi rayuwa su zamanin saidina usman ya gama wanda ya mari saidina usman muhammad bin sirin ma haka muhammad bin sirin malamin imamu malik ne ya ce wata rana ina ɗawafi a ɗakin Ka'aba sai na ga wani mutum yana cewa Allahumma kfirni wa ma an an ne ya Allah ka gafarta min amma bana tsammanin za ka iya gafarta min sai ce mai wai haka kai canka mallabi a me mai tsane ka sai ya ce ina daga cikin waɗanda suka yi aka yi mobilizing suka kashe sai da na Usman kuma na ɗau alwashi da ubangiji na in na samu shiga wajen gawan sai na usman sai na mare shi ya da na lallabo sai na nuna ina so na shiga mai addu'a sai aka bannin na shiga Yace da na waiwaya gabas kudu yamma arewa na gaba wanda ke gani na Yace na ɗaga hannu na kwana wa sai na eh, usman a kumatinsa a mace ya ce a take hannuna ya shanye ya bushe ya ce a take hannuna ya bushe muhammad bin sirin ya ce fa’i zabi ya bisun jafun ya ce sai ga hannunsa ya bushe kuma ya shanye ya ce hannun da yake magana ya ce sai gashi nan na gani ya bushe ya sandari hannun da ya maru sai da na usman da shi ina fata an gane to kaga yanzu wannan sai kana bukata ma sai an ce ma wali ne eh kana bukata sai an ce ma wali ne wannan ai ba ya bukatar ma wani ko ka ce wannan kaza ne ko marin sai a take hannun ya shanye ya bushe ya koma shan innan ya ce to tun daga wannan ranar ya san fa lahirarsa ba daɗi shi da kansa to shi al-basri kuwa ya ga sahabbai dan yana nan abin da ya faru har aka kashe sayyidina Usman, saboda lokacin mafi galibin sahabbai sun tafi aikin haji to Hassan al-Basri an zo an masa tambaya daga cikin ɗaliban yana basara ne yana karantarwa sai wani mutumi sai zo mai tambaya sai ce a kara makallahu a nan garin basara an samu ƙungiyoyi guda biyu sun fito ƙungiyan farko khawarij sun ce idan mutum ya yi saɓan Allah ya zama kafiri yanzu misali mutum sai sha giya a wajen su ya zama arni number one sunansa kafuri a kashe shi mutum ya yi caca sunansa kafuri, mutum ya yi zina sunansa kafuri a wurinsu kaga ai kafaran na da yawa a duniya ko sai ce sa'an nan wa'ansu kuma sun ce duk irin saban allan da mutum ya yi baya taɓa imaninsa su ne murji'awa a karmakallahu me hukuncin wannan bayanin yana jin haka sai Hassan al ya ce murtakibul kabira mu'minun bi imanihi fasikun bi kabirati wanda ya afkawa babban laifi mumini ne da imaninsa amma fasiki ne da wannan babban laifin da yi wa fil akhirati tahta mashi'atillah a lahira yana karkashin ganin daman Allah in sha'a ghafara lahu wa la yu'adhibuhu wa yudkhiluhu aljanna awwala marra in Allah ya ga dama ya gafarta masa ya ɗaga masa kafa kuma ba zai azabtar da shi ya shigar da shi aljanna duk da wannan laifin wa in sha'a azabahu adlan wa fadlan sai ce idan kuma Allah ya ga dama sai azabtar da shi wannan adalci ne daga ubangiji yana faɗin wannan sai wannan ɗalibin ya tashi sai ce ana la aqulu bi annahu mu'min wala aqulu bi annahu kafir ni bazan ce wannan mutumin musulmi bane kuma bazan ce kafiri bane to me yake nan Allah ya ce huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min ko akwai na uku shine wanda ya halicce ku daga cikin ku akwai mumini daga cikin ku akwai me kafiri kenan al'umma manzo Allah mumini kafiri dan tsaka tsaki shine munafiki ko amma shi me masa ne shi ma me kafirin ne ko yawa sai wannan mutumin sai ya ce wa fil akhirati khalidun mukhalladun fil nari amma a lahira mai abin dawwamarwa a wuta fa tazala zala hasan al-Basri sai ya nisanci majalisin malamin sai ya daina zama a karatun فسموا منذ ذلك اليوم أولئك المعتزلة sai aka kira su tun daga wannan ranar wa'annan su ne wanda suka nisanci malaminsu kaji sunan da ya bi su kenan ai i'tizal kalmar i'tizal ana nufin ibti'ad nisanta kamar yadda Allah ce fa'tazilun nisa'a fil mahid ku nisanci matan ku wajen tarawa da su a haila kamar yadda Allah ya faɗi dangane da annabi Nuhu lokacin da yake kiran ɗansa kamar yadda Allah ya faɗi a cikin surat Hud wa nada Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyar kab ma'ana wala takun ma'al kafirin ai annabi Nuhu nada ibnahu ya kira ɗansa wa kana fi ma'zilin ai wa kana fi makanin mun'azilin an ibnihi yana wani wuri mai nisa tazararsa da ɗansa sai ya kira sa ya bunayya ya kai ɗan ɗana irkab ma'ana zo ka hau wannan jirgin ruwan tare da mu wala takun ma'al kafirin kada ka kasance tare da kafirai muhallin shaida cikin bayanin kalman i'tizal shine me ibti'ad wanda suka nisanci su to kaji inda suka samu sunan kenan to shi kuma wal jahamiya da jahamiya Jam bin safwan as samarkandi shi sunansa kenan jaham sai aka jingina shi zuwa gane jahaniya saboda su suka fi kowa lalaci da su da shi'a wajen siffanta ubangijinsu da siffan da bai cancanta ba to babu irin wasu Allah kiyar malam sai ya ce to wa'annan akidun guda biyu shubohin da suke yadawa shubhar da asha'ira da maturidiyya suka suke kawowa a nasu bai isa ya tunkuɗe hujjojin wa'annan ba saboda su ma hujja ce mun kasir rijil gurguwar hujja dan in aka kawo ta ba za ta iya rusa wancan ba ka san gaskiya me ce ce dokin karfe ko to idan na kaka ko ne kaga zai karye to nasu dokin katako ne kaka ko yana Shi ne malam yace wa zalika min wajhaini hakan ta fuskoki guda biyu ahaduhuma ɗaya daga ciki annahu tariqun mubtadi'un hanya ce wacce aka kirkiro ta lam yakun alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayansa bai kasance akan ta ba wala salaful umma wa a'immatuha balle magabatan wannan al'umman da jagororinta salaf anan ana nufin sahabbai a immatuha ana nufin su imam malik su imam shafi'i su abu hanifa su ahmad bin hanbal su sufyan al-thawri su sufyan bin uyayna su ata bin abi raba su sufyan bin uyayna su ata bin abi raba su ata bin abi yasa su ata bin sulaiman dukkan wa'annan manya manya da kuma imamu ali sham imamu auza'i wa'annan su ne jigajigan malaman sunna wanda kowanne daga ciki yana da mazhabarsa amma da yake wa'annan guda hudun sun fi shahara su aka fi sani a mazhabobi ina fata an gane sai ya ce wal bid'atu la tudfa'u bil bid'a wannan ka'ida ce al bid'atu tuzal wala yuzalu bid'a bi bid'atin ana gusar da bid'a amma ba a gusar da bid'a da wata bid'a ina fata an gane mutum yayi wata bid'a kai kuma kace tunda yayi bid'a ni ma bari kirkiro na bid'a a kaga da wannan ne aka gano kuskuren nawasib nawasib wasu kungiya ce wanda suke kishiyar shi'a su kuma duk abinda shi'a ta ce tana so su kuma a wajensu ba sa so shi'a sun ce sahabban manzala duk kafirai ne banda guda hudu wani suka ce uku su kuma suka ce duk sahabban manzala musulmai ne banda guda uku nan <laughs> kaga ba cinyan ba kafan baya to su ne na wasu to ranan goma ga ashura shi'a mai suke yi bakin ciki ko to sai suka ce to sai suka kirkiro cika ciki cika cikin nan da kaga kaka da kakanni ana yi wallahi su suka kirkiro ta sai suka ce kaga me kishiyar bakin ciki a ci abinci a more ko sai suka ce a ci abinci duk wanda ma suka kirkiro wani ƙarya suka jingina wa Manzala suka ce ai ya ce wai duk wanda ya yalwata wa iyalinsa a ranan goma ga ashura a shekarar gabaki ɗaya zai ga buɗi su suka kawo wannan wai saboda a kishiyanci ne shi'a sai suka ce a ziyarci mara lafiya a wannan ranar a shafa kan maraya a yi kyautan kuɗi kaga yanzu duka kishiyar me kenan bakin ciki kenan ko kaga su abinda kuma ya ne su kenan su sun kusan da bid'a da bid'a zai yiwu ana gusar da bid'a ne da me sunna ina fata an gane to shi ne sai malam ya ce wal bid'atu la tudfa'u bil bid'ati bid'a ba a tunkuɗe ta da wata bid'a wa ma tudfa'u bis sunna ana tunkuɗe bid'a ne da sunna in ka ce wannan abun bid'a ne sai ka ce ne ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ka huta ina bata an gane shi sa wani mawaki yake cewa la talmizuna ya kafafi shadduja bi tasarru'in wa tashaddudin wa tatarrufin la taqdhifuna bi shuzudhi fa innana sirna ala nahji khalil muhammadi wa li kulli qawlin nastadillu bi ayatin aw al hadith al mustaqim al musnad sai ce la talmizuna ya kafafi shadduja ya kuje magun duhun dare kafafi jam'u khuffash khuffash ana nufin jemage sai suke cewa ya kuce magun duhun dare kasan je mage da wani lokaci ke fita dare ko sai to kaga sai sun fita yan bid'a da jemage kenan suna yawo ne a cikin mai duhu amma yanzu matsalan latin mizuna ya kafafi shadduja bi tasarru'in ya ku jemagun duhun dare kada ku jefe mu cewa mu mun cika tsanani wa tashaddudin da tsanani wa tasarru'in kuma muna wuce gona da iri la takzifuna bi shuruhi fa innana kada ku ce ku komai naku ya sha daban da na mutane sirna ala nahji khalili muhammadi muna bin tafarkin annabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wani kulli qaulin nastadillu bi ayatin kowace magana za mu sai mun kawo aya awul hadithil mustaqimil musnadi ko kuma hadisi wanda isnadinsa ingantacce ne ba da molanka ba ba rababban isnadi ba kaga kenan ana tunkuɗe bid'a ne da sunna sai ce asani matsala ta biyu annal mu'tazilata والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما ala al asha'ira والمتردية بمثل ما احتج به الأشائرة والمتردية لما نفوه على أهل السنة ما لنسيتي دليل نبيشيني أن المعتزلة للي معتزلة والجهمية دسو جهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشائرة ذاس إيا كف حجة da abinda asha'ira suka kore walmaturdiya da kuma maturdiya bi mithli mahtajja bihi al ashaira kwatankwacin irin dalilin da ashaira su ma suka kafa hujja da shi walmaturdiya maturidiyya da kuma maturidiyya akan Allah da korewa Allah siffofinsa lima nafahu ala ahli sunna kamar yanda asha'ira da maturdiya suka korewa ahli sunna to su ma jahamiya da mu'tazila za su iya kafa hujja su korewa mu'tazila a su korewa asha'ira da maturidiya dalilansu yanda su asha'ira da maturidiya suka kore wa ahlus sunna tunda duka da molanka ne to tunda molanka ne kaga wani sa kai inda tunanin kai kare nan na wani ya fara ko to kaga dalilansu na kwakwalwa in suka gama kawa wancan za su rafke su saboda dukkan da suke amfani da shi ba wai suna amfani bane da qur'ani da hadisi sai malam yace fa yaquluna su ma suna cewa laqad abahtum li anfusikum nafiyu ma nafaitum min min sifati bima za'amtumuhu dalilan aqaliyan wa awwaltum dalilahu as-sam'i yace laqad abahtum ku dinnan kun halatta li anfusikum ga kawukanku nafiyu ma na faitum min sifati abinda ku kuka kore na siffofi bima za'amtumuhu dalilan aqaliyan da abinda ku kuka raya wai dalili ne na kwakwalwa taku wa awwaltum dalilahu as-sam'i kuma kuka yi tawilin dalili na ƙur'ani kuka mai da shi zuwa ga ma'anar da ba shi Allah ke nufi ba limaza. tuharrimuna alaina nafiyu ma nafainahu bima narahu dalilan aqaliyan wa nu'awwilu daliluhu sam'i to dan me yasa kuke haramtawa kuke haramta mana mu dinnan ahlus sunna kenan tuharrimuna alaina kuna haramtawa akan mu Na nafiyu ma hu abinda mu ahli suna muka kore na rahu dalilan aqliyan wanda mu ma muna ganin dalili ne na kwakwalwa wa nu'awwilu dalilahu sam'i kuma muna tawilin dalilin sa na qur'ani zuwa abinda yake daidai da shi falana uqul ai mu ma muna da hankali ai ko kuma ka ne yanda kuka ce kwakwalwar ku to mu ma mu ma muna da kwakwalwa kama anna lakum uqulan kamar yanda kuke da kwakwalwa mu ma haka muke da kwakwalwan fa in kanat uquluna khati'a idan kwakwalwan mu mu kuskure ne fa kaifa kanat uqulukum sa'iba ta yaya ku kwakwalwar ku za ta zama mai kyau ko in kwakwalwar mu ba ta da kyau to ku ya kai na ku ta zama mai kyau wa in kanat uqulukum sa'iba idan kuwa kwakwalwar ku ta zama mai kyau fa kaifa na uquluna khati'a ta yaya namu ya zama mai kuskure wa laysa lakum hujjatun fil inkari alaina siwa mujarrad at-tahakkum wa ittiba'il hawa Allahu akbar malam yace ba ku da wani dalili fil inkari alaina akan inkarin da ku yan bid'a kuke yi mana siwa mujarrad at-tahakkumi wa ittiba'ul hawa kawai sai dai hukunci da bin san ranku shi sa kuka yi wannan hukunci abinda Allah ya tabbatar muka ce abinda Allah ya faɗi haka ne ku kuka ce a'a ba abinda Allah ke nufi ba kenan sai kuka canza ma'anar zuwa wata ma'anar da ba ta ɗauka sannan kuma kuka ce duk wanda ya aka san haka ba musulmi ba ne zai yi mu kuma muka ce a'a tunda abinda Allah ce ne mu mun tsaya akan maganar Allah to waye ke ne dai ina fata an gane shine malam yake magana sai yace wa hadhihi hujjatun damighatun malam yace wannan hujja ce mai karfin kwakwalwa ina fata an gane wa ilzamun sahihun min aljahmiyyati wal mu'tazilati lil asha'irati wal maturidiyya sai ce wannan lazimi ne ingantacce wanda yake lizimta maganar jahmiya da mu'tazila da asha'ira da maturidiyya wala li lidhalika kuwa basu isa su kuɗe wannan dalilin ba tunda ba su da wani dalili akai sai ce wala mahisa anhu illa bir ruju'i li madhhabis salaf alladhina yatruduna hadha al-bab wa yuthbituna lillahi ta'ala min al-asma'i was-sifati ma akbatahu li nafsihi fi kitabihi sai ce wala mahisa anhu babu wani makawa daga gare sa illa bi ruju'i face sai an koma li madhhabi salaf zuwa ga tafarkin magabata alladhina yatruduna hadha albab sune wanda suke tunkuɗe wannan babun babin asma'i wa sifat wa yusbituna suke tunkuɗe wannan kofar kwakwalwar da su mu'tazila da asha'ira da maturidiyya da jami'a suke amfani da ita saboda dukkan wa'annan da aka ambata sun fi yadda da kwakwalwansu akan nassi yanzu da za su samu wani hadisi sai su ce maka a ah, wannan hadisin ba haka bane ya saba da kokolwa saboda haka ba za a aiki da shi ba su haka suke a aqidarsu to shine malam yace magabata ko sun tunkuɗe wannan ba su amfani da kwakwalwa idan an ce ga nassi Allah ya ce ko manzan Allah ya ce sai ya ce suna tunkuɗe wannan kofar wa yuthbituna lillahi ta'ala suna tabbatar wa Allah madaukaki minas asma'i was sifat daga cikin sunayen Allah da siffofinsa ma athbatahu li nafsihi fi kitabihi abin da Allah ya tabbatar wa kansa a cikin littafinsa aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam ko a bisa harshen manzansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa isbatan la tamthila fihi wala takyifa yace tabbatar wanda ba a kwatanta siffar Allah da na bayinsa sa'annan kuma ba a ba a tambayan yaya siffar Allah yake ba sa yin wannan وتنزيها ولا وتنزيها لا تعطيل فيه لا تعطيل فيه ولا تحريف يتي وتنزيها كما سنا تركك أبنجي لا تعطيل فيه باب كوري صفر الله أتكنسا ولا تحريفا كما باسا تنزى معنر سونر الله كو صفر الله زواج وتمع أنا شيني تحريفي ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور malam yace duk mutumin da Allah bai sa mai haske ba babu wanda isa kuma ya sa mai haske ko akwai Shi kenan, kaga kenan duk wanda Allah bai nufe shi da shari'a ba akwai wanda yasa shari'a shirya da shi to ka duba mafi sauki Abu Talib duk wani dalili da zai sa ya samu yaƙini akan manzon Allah ya gani amma yayi bai ba farkon tafiyar da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yaro gajimari ne ke bin manzan Allah yake mai inuwa bahira wani ba yahude malami ne daga cikin malaman yahudawa da ya gansa ya ce mai zo wannan yaron waye sai ce ɗana ne daga ina kuke ya ce daga jaziratul arab mu daga ƙasar larabawa muke sai ce wannan yaron alamar annabtaka na ƙarshen za ƙarshen annabawa daga cikin annabawan Allah ya tabbata gare shi wannan yaron shine zai zama wannan annabi ka mai da shi garin ku kada yahudawa su gansa su ga wannan alaman dan hasada su kashe shi saboda ai asalin barin dalilin barin yahudawa garurukan su kenan suka koma madina saboda sun samu labari sun karanta a cikin attaura cewa annabin ƙarshe zai zo ne a garin dabino madina sai suka tafi suka koma madina shi kuma hashim shi ne ƙurai wanda yake rihlati shita'i wasai shi yake shayar da mahajjata da suke zuwa makka to shi ne farkon wanda ya fara kasuwanci sai ya shiga yathrib madina kenan a yanzu lokacin ana kiranta yathrib sai ya auri wata mata 'yar madina sai ta haifan mai ɗa sunan ɗan muttalib ah, sunan ɗan abdulmuttalib shi kuma hashim su hudu ne akwai naufal akwai hashim akwai muttalib sannan akwai abdushams su hudu babansa ya haifa to shi da hashim ya mutu da ya dawo bai ƙara samun ɗa ba wannan ɗan kawai abdulmuttalib shi yake da shi a ina a a madina da shi hashim ya mutu sai dan uwansa muttalib da ke makka sai ce kai barin je ɗauko ɗan ɗan uwana ya ci gaba da hidiman babansa sai je ɗauko abdul muttalib a garin madina sai ya dawo da shi ina kaga inda allah ya fitin ɗin kwakwalwan wa yahudawa saboda su sun zo sun zauna a madina suna expecting za a samu manzan allah a cikinsu sai allah ya ɗauko abdul muttalib sai ya dawo ina makka da ya dawo makka sai aure shine ya haifu baffannin manzan Allah daga ciki akwai baban manzan Allah shine wa Abdullah shi kuma Abdullah ya haifuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu an bitin din kwakwalwarsu sa'annan kuma dan a ƙara tabbatar musu da abin da suka karanta a tarihi sai Allah ya umarci manzan Allah ya ne sai hijiran kaga mutu bi ghaiziku ko sai dai su mutu da bakin me ciki sai aka kara mai da shi dai madina shi sa da suka zo suka gani ɗaya daga cikin sai ce shi ɗin ne sai ɗan ya ce ya eh, gaskiya shi ne sai ce to ya labari za mu imani sai ce adawa adawa har zuwa ranar tashin kiyama Tunda ba daga cikinsu ya fito ba ina fata an gane to kaji yadda Allah ya bitin ɗin tunaninsu kenan Allah ya samu dace to shine malam yake cewa duk wanda Allah bai sa mai haske ba babu wanda zai sa mai haske tambihun ulima mimma sabaqa mala yace tambihi an gano dukkan mu yanzu mun gano daga cikin abin da ya cude anna kullu mu'attilin mumathil wa kullu mumathil mu'attil yace ka gane cewa dukkan mai kore siffar Allah to sai da ya kwatanta Allah da kansa sannan ya kore kuma dukkan mai kwatanta Allah da kansa to ya kore siffar Allah tunda ai Allah ce laisa ka bisilihi shay sai kuma yace Allah gaban dan adam kaga kenan ne ya kore wa Allah abinda Allah ya tabbatar ke an bayyana matsalan wannan ka'ida ne mu haddace ta kullu mu'attil mumaddil wa kullu mumaddil mu'attil an gane wannan ka'ida ne zai taimake ka a gaba sai malam yace amma ta'tilul mu'attilu fa zahir korewan mai kore siffofin Allah a fili yake Allah ya ce yana da kaza ya ce bai da shi to me kenan kaga a fili magana yake ko wa amma tamthiluhu kaga kwatanta Allah da dan adam da su suke yi bali annahu innama affala li'tiqadihi anna ithbat as-sifat yastalzimu at-tashbih inda ake kwatanta cewa misalta ubangiji da yayi da kansa saboda ya kore wa Allah siffa saboda ya kudurta a zuciyarsa anna isbata sifat cewa tabbatar da siffofin Allah yastalzimu tashbih yana lizumta cewa in aka tabbatar da Allah yana da fuska kenan dole ya zama yana yayi kama da dan adam saboda haka suka ce babu kaji su matsalar su kenan wato duk lokacin da mutum ya ce sifa sai yayi amfani da kwakwalwarsa me zai faru shedan zai amfani da shi ko zai lalata mai shi sai ya ce fa matsala awwalan wa aqala thaniyan sai ya kwatanta Allah da kansa a farko sai kuma ya kore wa Allah siffar ta biyu haka yi kama annahu bi ta'tilihi mathalahu bin naqis kamar yanda kore wanda yayi ya kwatanta Allah da tawaya kaga ko ba zai yi a kwatanta Allah da ne da tawaya ba dan adam ma in aka kwatanta shi da tawaya yana yana nuna tawayar dan adam ko yanzu misali sai a ce wani kaza duk kudin sa bai da da sai ka ji ka tausaya masa ko sai ka abin tausayi ne haka ne kaga alama ce ta me tawaya ko amma ji matsalan a ce duk shugabancin mutum a ce kuma mabiyansa ba sa jin sa ya zama me abu me tausayi ya zama jagorancinsa bai da ne fa'ida kenan ko kaga alama ce ta tawaya sai malai cewa amma tamthilul mumathil malam yace kaga kwatanta wanda masu kwatanta Allah da siffan dan adam suka yi fa zahir malam yace a yake wa amma ta'tiluhu kaga kore wanda su ma suka yi fa min thalathati awjuhin ta fuska uku ne al-awwal fuska na farko shine annahu abbala nafsun nafs malam yace sai da ya bata ya kore asalin nassi na qur'ani ko hadisi allazi asbata bihi sifa nassin da ya tabbatar da siffar Allah sai ya kore haythu ja'alahu dalan 'ala at-tamthil ta yanda ya sa wannan nassin yayi kama da na dan adam ma annahu la dilalata fihi alayhi ta yanda kuma babu wani dalili akan wannan maganan da ya faɗi cewa fuskan Allah ko hannun Allah ya yi kama da na ɗan adam kaga babu wani dalili a kai a Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un ko babu wani abu da ya kama da Allah to Allah ya ce yana da fuska yanzu zaka kawo fuskan ka ne a wajen ya ce babu wani abu da ya kama da shi to kaga ba ma yanda za ka yi tunanin haka cewa irin na ɗan adam ne tunda Allah ya kore maka sai ya ce to wannan dalilin ke. wa innama yadullu ala sifatin taliqu billahi azza jal kawai yana nuni akan wata siffa da ta cancanci Allah ko wannan siffa ita ta cancanci Allah yanzu ba a cewa do kafan doki eh sannan a ce kafan me sa sannan a ce kafan me raƙumi ko sannan a ce kafan me akuya kaga dukkan kafa ne amma kowanne ya cancanci me wanda aka jingina wa ko to siffar Allah ta cancanci ubangiji shi sa Allah ya siffanta kansa da shi siffar ɗan adam shine wanda Allah ya daura wa dan adam wanda yake daidai da na ɗan adam amma na ubangiji bai yi kama da na dan adam ba kuma ba zai taba kama da na dan adam ba saboda babu wani abu da ya kama da shi shikenan an fahimci matsalar sai malam ya yace asani na biyu Annahu أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه Ya kore dukkan nasoshi da suke nuni akan korewa da Allah ya yi cewa babu wani halitta da ya kama da shi ba Allah ce hal ta'lamu lahu samiya ba ya ce wa lam yakul lahu kufuwan ahad laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ai Allah ya ce shin ka taba ganin wani takwara ga Allah akwai shi Allah ya ce babu wani kini a gare sa babu wani tamka ga ubangiji ko akwai shi sannan sai Allah ya ce babu wani abu da ya kama da shi kaga wannan abin da suka faɗi kenan suna kore wannan nassin kenan an gane sai malam ya ce al salis na karshe annahu attala Allah ta'ala an kamalihi alwajib haythu mathalahu bil makhluqin naqis sai ce annahu lallai shi irin wa'annan mutanen jahaniya mu'tazila maturidiyya asha'ira sun kore wa Allah madaukaki an kamalihil wajib na kamalarsa ta wajiba bil مثله nafis ta yanda suka kwatanta Allah da halitta ne ta waya duk wani halitta ai yana da tawaya ko to sai aka kwatanta Allah da wannan halittar mai tawaya kaga wannan ya koma kan ka'idar mu ta farko da malam ya kawo mana ko cewa sifatullahi ta'ala sifatu kamalin la naqsa fiha wajhin min alwujuh cewa siffofin Allah madaukaki siffa ce ta kamala babu tawaya a cikinta daga fuska daga cikin dukkan fuskokin da zaka siffanta Allah babu tawaya a ciki su kuwa siffan da suka tabbatarwa ga Allah akwai alama ta ne ta tawaya tunda sun ce a ce sami'un bilasam Allah mai ji ne ba tare da ji ba to me kenan basirun bila basar mai gani ne ba tare da ido ba to me kenan kaga an kore wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa ina fata an gane to haka suka yi ta faɗi to wannan shine ƙarshen bayanan da irin wa'annan mutanen suka kawo to yanzu za mu shiga shubuhohi malam zai dinga warware maka shubuhohinsu zai dinga ka maka kudurinsu da maganganunsu yana warwarewa don ka fahimci wannan duk lokacin da ka zo ka samu wani gurɓataccen malami yana fesa irin wannan guban ka gane cewa ba aƙida ba ce kyakkyawa Allah ya sa mu dace anan ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu majalisi na gaba in sha Allah subhanahu ta'ala sai mu tashi akan faslun ko shubuhatun wa jawabu wal anha shubuhohi da jawabi akan wannan shubhar insha Allah fa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk